yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da sha hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na arba'in da hudu daga cikin jirangiyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba kamar yadda nake bayani kullum tambaya ce aka rubuta wa Ibn Taymiyyah dangane da ya fassara ayoyin da ke bayani akan sunayen Allah da siffofin shi da kuma ya bayyana hadisan da ke bayani dangane da sunayen Allah da siffofin shi sannan waɗannan ayoyin da hadisan in aka haɗa su gaba ɗaya waɗanne fassarori ne malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suka yi waɗannan ayoyin da ainihin hadisan bayan da ibnu taimiyya ya gama kawo waɗannan ayoyi da hadisai ya kuma fara kwararo maganganun malamai har yanzu yana gina wannan littafi ne a bisa maganganun wannan babban malami al'imamu ibnu khafifin wanda ya yawaita kawo maganganun shi kuma har yanzu yana ainihin kawo su a inda ya kawo cewa malamin ya yi ta bayanai har dai ya kawo cewa wato ya ambaci as-sirat wal mizan zan sake karantowa daga inda ya ce wa zakara wal mizana kuma malam abdullahi ibnu khafifin ya ambaci sirati da mizani mun yi magana dangane da menene ake nufi da sirati dangane da mizani kuwa sai malam ya ce aidan har wa yau famin aqidati ahli sunnati wal jama'a al-iman bil mizan na daga cikin aqidar ahli sunna da sauran jama'a yadda da ainihin wato mizani alama ja'a ko fin nususi kamar yadda ya zo a cikin nasoshi wato wannan yana daga cikin jimillar aqida ahli sunna wal jama'a yadda da ainihin wato cewa akwai mizani kamar yadda ya zo a cikin ainihin nasoshi. wa sabata fil kitabi was sunna kuma ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna wa annahu mizanun hissi cewa ma'auni ne wanda ake iya ganin shi kuma a taɓa shi ba wai ma'auni ne na ma'ana ba la ma'anawi ba wai na ma'ana ba kawai zulkiffataini yana da tafuka guda biyu wato yana da tafi guda biyu waɗanda ke awon alherai da sharri tuzanu fihi al'amal waɗanda da su ake auna ainihin wato ayyuka wa annahu mizanun wahidun kuma shi wannan mizani guda ɗaya ne la mawazina ba wai daban-daban ba ba wai wanda za a auna wa wane daban wanda za a auna wa wane daban ba a'a mizani ne kwaya ɗaya da ma'aunai guda biyu da, tafuka guda biyu wa ma warada fil nususi bil jam'i nassoshin da suka zo waɗanda suke nuna cewa mizani ba guda ɗaya bane kamar yadda Allah ya ce wa ba'ul mawazina to karka ɗauka mawazina a nan jam'i ne na ainihin mizanai sai ce fa inna ma huwa ibaratun fa inna ma huwa bi itibari ma yuzanu fiha wannan an faɗe shi a jam'i ne a matsayin abubuwan da za a auna su ne suke da yawa za a auna aune aune a auna sharri a auna alheri a auna sallah a auna zakka a auna kaza shi yasa ya zo da shi da jam'i ba wai dan ma'aunin suna da yawa ba abubuwan aunawan ne suke da yawa shine ya kawo jam'in kamar yadda za a ce babul miyahi babu ruwaye ba wai ana nufin ruwa kofi guda da ruwa drum guda ya zama jam'i ba a'a ana nufin nau'in ruwa shi ke kawo mai tsarki mai tsarkakewa mai tsarki mara tsarkakewa mara tsarki mara tsarkakewa to irin waɗannan ne in ka tara su zai zama ainihin jam'i din sai yake cewa wa ankaratil jahmiyatu wa ba'dul mu'tazila al-mizan amma an samu jahamawa da wasu mu'tazilawa sun yi inkarin mizani sun ce babu wani mizani ko kuma sun yi ta'awilin shi wa ta'awwalin nususal warida fihi nassoshin da suka zo sai suka yi ta'awili wa anna al-murada bihi huwa al-adlu suka ce abin da ake nufi da waɗannan nasoshi shi ne adalci kawai wato anan sun yi inkarin cewa babu mizani don ka ce to ga aya ta ce kaza ga hadisi ya ce kaza game da mizani sai su ce ba komai ake nufi ba adalci kawai ake nufi amma babu wani abu ma'auni ina fata an gane malam yace unzur as-sunna libni abi asim ka duba kitabu sunna wallafar al Ibnu abi asim a cikin mujalladi na biyu ko juz'i na biyu don wannan an yi mata bugu biyu ne amma bugun da ya amfani da ya ta bugun albani ne wanda yake bugun mujalladi ɗaya ne juz'i biyu amma asalin akwai bugun professor jasir ko jawabira professor jawabira abokin su samir ne a riyadh shi ma ya sake ta da tahrijin hadisanta mujalladi biyu haƙiƙa nashi takhrijin da tahqiqin shi yafi zama a akan na albani domin na ɗaya na albani ya yi shi ne rof sama sama ya yi sannan kuma bai ƙarasa ba sannan bai yi muraji'a shi ba amma wannan ya tsaya ne ya yi aikin gaba ɗayan shi kuma ya kammala shi to na ainihin profesa jawabira shi ne ainihin wato wanda ya fi zama madogara insha Allah ina ganin ma kamar ga idona gashi as-sunna eh. الدكتور باسم ابن فيصل الجوابرة أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية الرياض ون كتاب السنة تتعال بانيكم القواعد كتاب السنة takhrijin na albani ya sanya mishi ainihin zilalul janna zilalul janna fi takhrijis sunna gashi wannan na albani bai ma karasa shi ba da haka a ƙarshen littafin za ga gaba ɗaya babu takhriji ƙarshen littafin babu takhriji mai yayi shi da daɗewa ne saboda haka wannan ainihin wato wannan taba'ar sumai'i su suka buga ta da ke riyad wannan kuma al-maktabul islami da jimawa suka buga ta wajen shekara talatin ko talatin da wani abu da ya wuce malam yace to a duba ainihin kitabu sunna wallafar al-imam abubakar ibn abi asim juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya zuwa ɗari biyu da sittin da uku ɗari uku da sittin da ɗaya zuwa ɗari uku da sittin da uku sai kuma a sharia lil ajurri kitabu shari'a wallafar al'imamul imam ajurri ya yi amfani da tsohon bugu ne na da mai kwaya ɗaya sai sa ya sa shafi na ɗari uku da tamanin da biyu zuwa ɗari uku da tamanin da bakwai amma an yi wa wannan littafi tahqiqat tahqiqi mafi inganci shine tahqiqin Doktor Abdullahi bin Umar Doktor Abdullahi ibn Omar shi ne tahqiqi wanda yake mu'tamadi a kai, sannan akwai wani profesa shi ma daga baya sake mata tahqiqi mujalladi ainihin wato uku, a shari'a wallafar al’imam al’ajirri, sannan sharhu usuli ahli sunna lillalika'i wallafar lalika'i bugun farko da aka yi mata ya amfani da ita mai mujallaji shida, an zo an sake mata mujalladi biyu. a cikin mujalladi na uku shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in zuwa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku sai a tambihuwar rad daga shafi na casa'in da takwas da shafi na ɗari da goma zuwa ɗari da sha ɗaya sai alfatawa ta ibnu a mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da biyar zuwa ɗari da arba'in da shida da kuma mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da biyu da kuma sharhu fahawiya a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari shida da takwas zuwa ainihin wato ɗari shida da sha hudu in ka ga sharhu fahawiya galibi ya ce juz'i biyu irin wannan galibi na ainihin wato wannan dattijo ne eh, wane ne abdullahi turki ita ce wadda ran na rike ne na karanta daga cikinta sannan sai a tazkira lil qurtubi juz'i na biyu shafi na uku zuwa na sha uku sai an nihaya libni kasirin wato al bidayatu wa nihaya juz'i na biyu shafi na hamsin da shida zuwa sittin da takwas sai lawami'ul anwarul bahiyya a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari da tamanin da hudu zuwa ɗari da tamanin da tara sai ma'arijin qubul a juz'i na biyu shafi na 267 zuwa 272 sai maqalatul islamiyyin wato al-ash'ari shafi na 472 zuwa 473 sai usuluddin na ainihin bagdadi a shafi na 246 da barin dan yi mana wani tambihi wasu littattafan fa da malam ke amfani da su ku kiyaye su kansu littattafan na ash'ariyawa ne kamar wannan littafin usuluddin kar ka ɗauka wai littattafan da yake hujja da su kaf littattafai ne na salafiyun a'a akwai littattafan mu'ta akwai littattafan mu'tazilawa da yake hujja da su kamar can baya inda ya ainihin wato hujja gashi ma zai sake yin hujja da irin wannan littafin fadlul i'tizal wa tabaqati mu'tazila gashi nan duk waɗannan littafai ne na mu'tazilawa kamar can baya inda yace sharhul usulul khamsa wannan littafin na mu'tazila ne dan haka ina son ku gane nau'i uku a akalla yake hujja da sunan littafai nau'in farko yana hujja da littafan ahlus sunna as-salafiyun su yake fara gabatarwa na biyu sai waɗanda ke danganta kansu ahalus sunna al waɗanda su kansu suna raddi da waɗancan mu'tazilawa to sa'an nan sai kuma su kansu littattafan mu'tazilawan don yana nufin ka je ka karanta daga asalin masu wannan aƙidar ka ga me suka ce to a nan akwai buƙatar kenan gaskiya a tsaya a rinka tantancewa don ba haka ba ruɗani zai same ka ku tsaya ku dubi yanzu mu ɗauki wannan a matsayin misali wannan inda muke karatu ɗin a kai yanzu littafin sunna na ibnu abi asim a shari'a sharhu usuli ahli sunna duk waɗannan littattafai at-tanbihu rad Alfatawa, sharhu tahawiyya duk waɗannan littattafai na salafiyun ne amma kaga at-tazkira ta imamul qurtubi ƙurtubi da shi malamin nashi da ɗalibin da mai tafsirin da malamin hadisin dukkansu a sha'ira ne ya kamata mu san wannan to nan sai sake kawo albidaya wa nihaya ta ibnu kafirin shi malamin tarihi ne amma dai salafi ne to nan ka tafi ma'arijul kabul, maqalatul islamiyyin to abin da nake so ku gane anan asalin wannan rudanin sai ka san tarihin ash'ari tukuna wanda na yi shi kusan shekara sha biyar da ta wuce a cikin muƙaddimar karatun ainihin wato abin nan al'ibana ash'ari ya kama aƙida ta mu'tazilanci ya zo ya tuba amma ba daga tuba daga kanta ne ya sako zuwa ga aƙida ta salafiyuna ba sai da kuma ya sake tsaya wajen shekara biyar ko wani abu a cikin kuma aƙida irin wannan wadda yanzu mafi yawancin malaman duniya suke fama da ita tun daga wajen shekaru ɗari bakwai har zuwa yanzu ita ce aƙidar su al-wujud wal aqidar ta'awili wadda sakamakonta ta ne ibnu taymiya ya rubuta wannan raddin wannan fatawa dan a rugurguza wannan aqidar ashar ya zauna akan wannan aƙidar. daga baya ya dawo kan aqida zalla ta salafiyun amma bari in gaya muku wata magana da ban taɓa faɗi ba ko da ash'ari sai dawo kan wannan aƙidar bai ƙware sosai a ta ba saboda wancan sharrin zama a cikin bid'a yasa in kana karanta littafan shi zaka rinka ganin a cikin rubuce-rubucen har yanzu zaka rinka jin babu ɗanɗanon salafiyanci zallan shi saboda ya shekara arba'in akan wancan bata na mu'tazilanci tun da ya taso har ya shekara arba'in ya zo ya sake shekara biyar akan ta'awili kuma a da yana aƙida inkari ne in aka ce mishi mizani sai ce babu mizani in aka ce ceto sai ce babu ko kun fahimta inkari to yanzu sai ya dawo aƙidar to ya yarda akwai kaza amma fa ma'anar kaza din kaza ne sai karkatar da abun amma a jimillance ya yarda a da bai yarda akwai ba to yanzu ya yarda amma kuma sai karkatar da abun ya dawo ya yadda ya daina karkatawar to amma kuma saboda dahuwa a cikin waɗancan munanan aƙidu ba shi da ainihin lahaja alƙalamin shi baya iya rubuta abubuwan yadda ahalin sunna suke iya rubuta su ko kun fahimta jama'a wannan tambihi ne wanda na san cewa ni da kaina ban taɓa fitowa na yi shi ƙarare da kaset zai ɗauka ba amma ku san wannan don karka je kana karanta littafan ash'ari ka ɗauka duk abin da kake gani a ciki kamar su al'ibana kamar makalatul na da wane ne duka ka ɗauka cewa eh wannan fa kamar yadda kake karanta aqidatul fahawiya ko sharhin aqidatul fahawiya ko makamantan haka haka ne akwai wasu abubuwa nashi waɗanda har ya rasu sai dai Allah maɗaukakin sarki ya yafe mishi wannan yana daga cikin musibar zama a cikin ainihin bid'a ina fata an gani. Allah ya kiyaye to sannan to haka haka littafin usuluddin usuluddin na bagadadi malam bagadadi da kake ganin shi lallai kam yana daga cikin jimillar waɗanda ake cewa ahli sunna amma laisa salafiyyal aqida ash'ariyyal aqida to amma a mas'aloli irin waɗannan ku kiyaye malaman salaf suna hujja da littattafan ash'ariyawa don raddi ga mu'tazila ku kiyaye kamar bakillani bakillani littafin shi a tambi ina na gan shi ran nan ne at-tanbihu bakillani yana yawan raddi ana za ga malamin yana yawan hujja da wannan littafin littafin lallai raddi ne ga yan bid'a a jimillance amma shi kanshi ash'ari ne bakillani din saboda haka ku kiyaye wannan wannan kuma yana daga cikin adalci na ahlus sunna yanzu kamar suyuti suyuti yana da bidi'o'i tattare da shi da yawa kar ka ɗauki kowane littafi tsaya cikin alhawil fatawi to amma a daidai lokacin kuma sai ga malaman ahli sunna salafiyun kamar su Nasiruddin al-Albani suna hujja da alhawil fatawi wannan yake wajabta dole ne salafi ya iya ilimi na ala ilmul ala shike baka dama iya tacewa in ba haka ba yanzu a cikin littafin alhawil fatawi albani ya hujja da shi a sifatu salati wajen tabbatar da sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu mamu ya faɗi liman ya faɗi mai sallah shi kaɗai ya faɗi a cikin alhawilul fatawi kuma akwai inda suyuɗi yake tabbatar da halaccin rawa da hadisan hauka a yi zikiri ka yi ta zikiri ka yi ta zikiri har a ce kai mahaukaci ne a ciki to yanzu in babu ilimi ɗalibi in ya ga albani ya yi hujja da littafin alhawul fatawi kawai cewa zai ai littafin salafiyuna ne shi yasa wallahi waɗan bin salafiyanci ina ƙara gaya mana duk wanda yake son ya bi fa wallahi tallahi in dai da gaske ne to karatu zai zama shine hajish mafi ɗaukaka ba wannan kwaramniyar siyasa ba a an kori wata likita saboda an ce kar ta sa hijabi za ku yi zanga-zanga za ku je za ku yi rubuce-rubuce a an ce an ce kaza an ce kada musulmi su sa hijabi a wuri kaza za ku je a'a in wasu ka zo za su sai ku ce Allah ya ba su sa'a kun goyi bayan su su je su amma ku kun dafa nan amma ba su ce a'a dukan ku a tafi can su ba za su rike harkar ilimi idan ba su imamu zahabi sun yi wannan hayaniyar da ba su yi waɗannan rubuce-rubucen ba ita hayaniyar tana da amfani wasu su yi amma ba wai yadda wai su masu hayaniyar suke tunanin cewa ita ce tafi muhimmanci ba a'a ilimi shi ya fi muhimmanci don dama waɗannan fitintunu ba za a taɓa raba musulmi da su ba to yana da kyau a samu wasu can su taya su amma a ce ku ɗaliban ilimi waɗanda kuke ƙwarewa a cikin harkar ilimi kuke zurfafa bincike ku gano menene daidai menene ba daidai ba to kuma sai a ce kuma ku bari kuna shiga cikin wannan hayaniyar jama'a shikenan kun daina karatu za a saka ku a cikin council for kaza committee kaza committee kaza a yarima yayi aure wasu sun ce ba su yarda ba za a je a taro za a yi zanga-zanga a Abuja an samu wasu za su tafi in su tafi amma ku kuma ku tsaya nan kuna koyon takhriji da sauransu amma duk ku tafi wannan hayaniyar gaba daya ahlus sunna sun shiga uku shi yasa in aka dawo sai ga kullum ana ta taɓurza da waɗancan da suka je zanga-zanga saboda za su ce ne an matsa an matsa an matsa saboda ba su san ƙimar abin da aka gano ba ba san wahalar da aka ci aka gano ba Allah ya kyauta <clears throat> saboda aka jama'a kun ji malam yake cewa usuluddin na al-baghdadi a cikin shafi na 246 wal mawaqif lil'iji a cikin shafi na ɗari uku da tamanin da uku zuwa ɗari uku da tamanin da hudu sai kuma a al sadu fil i'tiqadi lil ghazali shafi da ɗari da tamanin da biyu sai fadlul i'tizali wa tabaqatil mu'tazila shafi na ɗari biyu da hudu zuwa ɗari biyu da biyar sannan sai ce wanzur al-burhan fi isbati haqiqatil mizan wannan salafi ne limar'i ibn yusuf alhambali Allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a kun ji bayani dalla-dalla dangane da mizani yanzu kaga mai yiwa kai ma ayar da fahimtar da kake mata fahimtar da take ba daidai ba ce kana fahimtar cewa akwai mawazin da yawa a'a mawazin ɗin ma'ana abubuwan da ake aunawan su ne suke nau'i nau'i amma shi ma'aunin guda ɗaya ne da shi za a auna wa kowa da kowa sai malam yake cewa wal maut hakanan kuma sai shi malam ainihin ibnu khafif ya ambaci mutuwa wa annal maqtula kuma ya ambaci cewa duk wanda aka kaga an kashe shi kutila bi ajlihi to an kashe shi ne saboda ajalin shi yayi wastaufa rizqahu kuma ya gama cinye arzikin shi kaf sannan aka kashe shi tashi a ƙasa ya ce wa zahaba aljumhuru wa zahaba jumhurul mu'tazila baki ɗayan mu'tazilawa sun tafi ila annal maqtula lam yastawfi ajlahu suka ce duk wanda kaga an kashe shi to bai gama cinye arzikin shi ba wa lam yastakmir rizqahu ajlahu wato bai gama ainihin wato walan annal maktula lam yastawfi ajaluhu wato ajalin shi bai gama ainihin karewa ba walam yastakmir rizqahu shi kuma bai gama kammala cin arzikin shi ba bi haythu law lam yuqtal suka ce domin kwa da ba a kashe shi ba la baqiya aksara min zalika da ya rayu fiye da waɗannan shekarun da ya san da aka kashe shi قال البغدادي مال البغدادي يفدي في معرض رده عليهم في معرض رده عليهم يزوني مس ردي سيتي فجعل العباد قادرين على أن ينقصوا مما أجله الله عز وجل ووقته مؤتفلاوة sai suka sanya cewa bayi na da iko a kan su nakasa abin ya ainihin wato jinkirta an fahimta wato abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato eh, abin nan gaggauto shi sai suka ce bayi suna da iko akan na ƙasa shi wa waƙatahu da kuma abin da Allah ya iyakance ma'ana abin da Allah maɗaukakin sarki ya yanka mai ajali to abin da mu'tazila ke cewa to bayi na da ikon su na ƙasa wannan ajalin sannan abin da Allah ya sa mai lokaci bayi suna da damar sauya lokacin a fakaice maganar su kenan ina fata an gane sai malam yake cewa walau jazaza duka to da wannan magana da suka faɗi za ta yiwu da a ce ta yiwu la jaza an yazidu fi ajli man qadallahu lahu ajalan mahduda da kenan zai yiwu bayi su iya ƙara wanda Allah madaukakin sarki ya ƙayyade mai lokaci kuma wato su abinda suka duba da ba a kashe wani ba ai da tuni yana yana rayuwa yanzu kuma da ya ƙara rayuwar fiye da wato sun kasa gane cewa kisan sababi ne na mutuwar shi an fahimta kenan mutuwar daban sababin mutuwar kuma daban don haka ita mutuwar guda ɗaya ce amma sababbanta fa nau'i nau'i ne to daga cikin nau'in da shi tashi ta so ta faru shine na ɗaya kashe shi ko haɗarin mota ko ciwon kai ko amai da gudawa ko wani dalili makamancin haka a ƙarƙashin haka in ma bai mutu ta hanyar wane ya kashe shi ba dole dai tun da wannan lokacin shine lokacin mutuwar shi ko da haka siddan ne sai ya mutu to sai suka kasa gane haka malam ya ce to yadda da wannan aƙidar kuma kun san abin da ya haifar shine kenan bayi za su iya ƙarawa bawan da Allah ya maɗaukacin sarki ya gutsure ajalin shi sai yake cewa wa idza lam yaqdiru ala ziyada fi ajlin akhar in ku har ya zama bayi ba za su iya ƙarawa wani game da ajalin shi daban ba lam yaqdiru ala nuqsan minhu to ba kuwa za su iya ainihin wato na kasawa ba unzur mala to sai mala yake cewa a duba usuluddin lil baghdadi na fata an gane shafi da ɗari da arba'in da uku in Allah su waɗannan littafan da mala yake yawan hujja da su jama'a zan yi ƙoƙarin kafin karatu na gaba a tara su wuri guda yadda yake don yanzu duk a wawwatsa suke a yi ƙoƙarin tara su wuri guda wanda aƙalla zai sauƙaƙe maka tanawuli akan ka ɗibo su ka zo ka karanta su a shafi na ɗari da arba'in da uku wa qad radda alaihimul ulama haƙiƙa malamai sun yi musu raddi su mu'tazilawa wa abtalu qawlahum hadha bin naql wal sannan malamai suka rugurguza wannan magana tasu ta hanyar nassoshi da kuma bayani na hankali انظر الاعتقاد تدود للتافن الاعتقاد للبيهقي نا الامام Shafi na saba'in da bakwai zuwa saba'in da tara yanzu kun ga kamar bai haƙi bai haƙi kamar nawawi ne za ka iya cewa nawawi salafi za kuma ka iya cewa nawawi ash'ari bai haƙi ma za ka iya ce mishi salafi kuma za ka iya ce mishi ash'ari abin da yake faruwa shine wato ka daɗe kana karatu hannun malaman bid'a sai kuma kai ƙoƙarin bayan ka zama mujtahidi ka kwaci 'yancin kanka to wannan gubar da suka fesa maka tun kana karami da wahala ta zazzagu shi yasa galibin abin da yake faruwa ga malamai irin su bai haƙi da nawawi shine ittirabi wani wurin sai ga sun tabbatar da asalin aqidar da salaf suke akai wani lokacin kuma sai ka same su suna ta'awili shi yasa su mashhur suka zauna suka rubuta littafi game da aqidar nawawi a salafiyatun am khalafiyya shin nawa salafi ne ne ko khalafi ne saboda in kana karanta littafan shi musamman sharhin sahihu muslim za ka rinka samun ittirabi wannan ittirabin gaskiya ya faru ne daga yadda na faɗa tun kana karamin su karantar da kai ka girma ka zama mujtahidi kai ƙoƙarin istiqlali da ainihin wato abin da kai ka gamsu to sai ga kana tafiya wani lokacin kana magana kai da kanka kana wargaje wasu maganganun naka ala ayyati hal malamai ba sa kafirta irinsu malamai kuma ba sa da irinsu ku kiyaye ba a cewa nawawi dan bidi'a ne a'a sai a ce mukhta sai a ce mishi salafi amma mukhta don ya kudurci aqidar kamar waɗancan abubuwan da muke magana game da ash'ari abul hasan ba za a ce mishi mubtadi'i ba kuma yana mu'tazila an ce mishi mubtadi'i yana ta'awili an ce mishi mubtadi'i to ya dawo kuma yana bin salafiyanci a ce mishi kuma mubtadi'i wannan yana daga kurakuran da da yawa ku kiyaye wannan magana da yawa almajiran muqbil suke a kai da kuma duk waɗanda suke ta'asirantuwa da afkar irin nasu shine abin da wai su ƙwaƙwalwarsu ba ta iya ɗauka yaya za a yi salafi ya yi kuskure a wajen aƙida tare da ba waɗannan kalmomin suke faɗi ba amma aikin su a aikace yana nuna da zaren salafi ya yi kuskure sai suke ba salafi ba ne ko kun fahimta jama'a ba a cewa ba salafi ba ne sai a ce salafi ne amma ya yi kuskure to amma kuskuren salafi su a wurinsu ya fitar da shi daga sai su ba salafi ba ne idan a zamani ne irin yanzu sai su ce ai dan ikhwan ne ko kuma su ce ai dan boko haram ne dan eh, takfiri ne waɗannan suna daga cikin waɗannan kurakuran waɗanda ake gwagwarmaya a kan idan matasa ba su fahimce su ba to wasu abubuwa waɗanda aka yi ta fama da su shekaru ashirin suna ƙoƙarin dawowa ke. an samu matasa jama'a daga madina wannan fitinar ta taso waɗanda suke ganin kamar su ibn hajar su ibn al su bakillani su nawawi waɗannan duk ɗan bid'a ne ɗaya kenan kuma wajibi ne a ƙona littattafansu saboda haka suka fito da fatuhul bari sharhin sahihu muslim takhrijat da al-imam ibn al-mulaqqin yayi suka tattara suka banka musu wuta a nan wajen makabartar baƙi'a. kawai su a wurinsu waɗannan duk ɗan bid'a ne kuma ba a buƙatar littafansu wannan irin afkar ɗin shine a yau ake fama da shi a cikin waɗannan ɗalibai 'yan yaman kawai shi abin da yake gani dole ne salafi salafi ɗari bisa ɗari na'am haka ya kamata amma kuma akan samu kuskure yakan faru kamar yadda na ce daga yanayin ina ya taso daga yanayin menene ya kai shi ga kuskuren amma su babu wannan to sakamakon haka su ma yanzu wannan ya sa suna da kuskure kenan a cikin manhajinsu na salafiyanci kenan yanzu aka ɗauki lazimul mazhabi mazhabun alaihim sai a ce su ma sun zama yan bid'a kenan na fata an gane saboda haka ku kiyaye abin da muke ta nuna mutane shine shi manhajin manhajin shine ma'asumi manhajin shine ma'asumi manhajin babu kuskure a cikin shi amma waɗanda ke bin manhajin su za su iya yin kuskure kuma wannan tana iya faruwa shine za ka samu kwalta tas ba ta da wata matsala ba rami ba alamin ba gargada ba komai a cikinta sannan mota lafiyar ta kalau ba matsala ko kaɗan sai kuma a yi haɗari to me ya ja haɗarin shi ne saboda ɗan adam ne ke sarrafa ta ko kun fahimta domin ka ce titin ne ko motar ce to duk abin da ake neman titi ya cancanta kafin a bi shi ya cika motar ta cika to me ya faru daga ɗan adam ne kuma zai yi yadda da gangan zai kashe kanshi ne a'a ya ce bari ya yadda zai kashe kanshi a'a saboda haka ku kiyaye manhaji salafi ma'asumu min al-khata'i wa zalal lakin allazina yamshuna 'ala al-manhaj laysu ma'asumina dan haka za su iya kuskure to kuskuren su yana lazimta sun zama yan bid'a a'a kenan sannan malaman da aka haife su suka taso a cikin waɗannan kurakurai ku kiyaye sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke tashi tukuru suna faɗa da manhajin salaf suna kare manhajin khalaf waɗannan 'yan bid'a ne babu shakka akan haka amma akwai waɗanda za ka ga su kansu ɗin manhajin salaf ɗin suke son su kare amma kuma saboda matsalolin da suka taso ciki suna kuskurewa to waɗannan ba a kiransu 'yan bid'a sai a kira su al ko al-mukhfi'una masu kuskure ba alkhati'una ba masu ganganci akwai bambanci tsakanin almukhti da alkhati almukhti mai kuskure alkhafe mai wauta mai ganganci na kaji qur'ani yace la ya'kuluhu illa alkhati'una ba masu cin zakumiya sai mutanen banza masu wauta yan takifi na malam na'am na'am na'am na'am na'am Na. Na. Na. da a ba sa na'am wannan eh shi ne abin da nake magana su din ne kuskure ne shi ne rashin ƙwarewa ne game da ya manhajin salaf din yake in sun ƙware game da manhajiyar shi ne manhajin ne bai da kuskure amma masu bin manhajin suna iya kuskure to tambayar ita ce in sun yi kuskuren sai a ɓatar da su a ce ba luna mudilluna a'a sai a ce shi kenan. har yanzu kenan suna nan a matsayinsu na salafiyun shi kenan yanzu in kwarai eh, da gaske yanzu dubi mafi girman littafi dangane da aƙidar salaf da ake dogaro da ita ita ce aƙidar tahawiyya amma a ciki akwai kurakurai kurakuran kuma ba na fikihu ba na aƙida da inda yazo yana magana a kan ta'ala anil hududi wal ghayat wal kaza wal kaza wal kaza wal kaza la yu kaza la yu kaza wannan kalma ya tabbata fahawi ne ya rubuta ta duk yadda malamai na ahlus sunna salafiyuna ke kokarin yanzu a ce wannan kalma la'allaha ma muqhama me wa saka ta aka a a fahawi ne yayi ta amma menene kuskure ne shikenan kawai ya fi mata zaman lafiya amma in ka ce wannan kalmar mai yiwa ma wasu ne suka saka ta sai a ce eh gaskiya ne wani ma in ya je gaba sai ya sake cewa wannan kalmar mai yiwa wasu ne suka saka ta saboda da mai yiwa kai ma ka kawo shakka baka kawo dalilai ba shi ma sai dubi wata sai ya ce mai yiwa mai risala ma haka suka ce ash'ariyawa da suka tashi malam muhammad abu muhammad abdul wahab da yazo sharhin risala me yake cewa da ya zo magana akan Allah yana sanar sai ya ce wannan kalmar mai yiwa ma sakawa mai risala ita aka yi. a cikin sharhin shi abin da ya faɗi kenan ya ce mai yiwa ma sakawa mai risala ita aka yi. mai yiwa ba shi ya faɗi ba ba da haka ake in a'a kawai za ka iya cewa wannan kuskure ne wa na yayi shi kenan to wannan gwagwarmayar in ba ku manta ba ita ce a wa'azozina na makon da ya wuce a kasan na biyu ina tsammanin ko na uku kasan na uku na kai na komo a kanta mutumin da ya kuskure ba a bin shi a kan kuskuren kuma ba a zagin shi ba a suka shi a kan kuskuren da yawa kwakwalwar ahalus suna ba ta iya ɗaukar wannan in na ce ahalus suna ba fa asalin ahalus suna ba a'a a ƙasashe irin namuna sai a ga cewa a'a yana ahalus sunnan yi kaza ko ya faɗi kaza ko ya aikata kaza a ba ahalus sunna ne. a'a ahalus sunna ne ɗaya kenan yana ahalus sunna ya aikata kaza eh to ai daidai ne dan ahlus sunna ne waɗancan suna ganin kuskure ya fitar da shi daga da'ira ahlus sunna waɗannan kuma suna ganin cewa tun da dai ahlus sunna ne ya za a yi a ce ya yi kuskure duk wannan bata ce yanzu ka ce abubakar gumi ya yi kuskure galibin mutanen mu ahlus sunna sai kwakwalwarsu ta kasa ɗauka abubakar gumin ya yi kuskure sai a ce dan me a biyar da za a kara maganar kawai ko da menene zai kai ga a kara maganar wani kuma abubakar gumi ya yi kuskure sai ce to dama ba mun gaya muku ba a kullum cikin shi yake ai duka waɗannan in ba ku manta ba a karatuttukan sai muka ce dukansu suna cikin kuskure abubakar gumi ya yi kuskure ya tabbata kuskure ne eh, Allah gafarta mishi bai rage darajar shi ba ko kaɗan bai rage kima shi ba abubakar gumi ya yi kuskure eh shi kenan wannan baya nuna cewa ya yi laifi Don me za ka yi mishi rashin kunya don mutum ne malami ne kowa ya san manufar shi kyakkyawa ce saboda aka kuskure ba zai bata waccan manufar ba to amma kamar yadda nake gaya muku kwakwalansu ba sa iya ɗaukar haka sai a ce a'a wannan maganar ai magana ce da mu'tazila suke faɗi don me ka faɗa shine kuskuren yanzu fahawi ya faɗi kalma ne wadda kalmar kalmomi ne sun fi kama da kalmomin mu'tazila sun fi kama da kalmomin mu'tazila to sai ka duba ya rubuta littafin ne fa kashi uku bisa kashi biyu bisa uku na littafin dan ya raddi ga mu'tazila sai kuma aka kama shi da wasu kalmomi sun yi kama da na mu'tazila sai kuma da a ce shi ma mu'tazili ne ya ce a kuskure ne kawai shi kenan ka zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am

haka gaskiya ne wato abin ba mai sauki bane ba abu ne na dare ɗaya ba abu ne wanda yake kana buƙatar kamar yadda kullum nake cewa kuna ga magana kwaya ɗaya ce sai ga yana ta faɗin littattafai kaddara waɗannan littattafan ka tara su dare ɗaya duk kayan nazari fahimta suranta yaya abin yake kuma fa suranta shi na gaskiya yanzu ka duba yanzu muka yi wani karatu nan gashi nan wanda sai ka je gida kai nazari ka iya ma digesting din shi tukuna shin ashe mun zanin nan ma kwaya ɗaya ne to aya gashi ta ce wani da'ul mawazin al-qist yawmul qiyama to wannan aya ba hujja bace sai ce ba hujja bace tana bayanin nau'in abubuwan da za a auna ne to yanzu shikenan kai sai ka ce misali tunda ai ga aya ga abin da ta ce saboda haka wannan aya tana tabbatarwa don haka wannan magana ku rabu da ita kawai ba abu ne mai sauki ba ina jin magana da kake kenan ba abu ne mai sauki ba jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka shi yasa nake gaya mana asalin yanzu wannan littafin yana karantar da mu aqida ne amma abin da nake cewa yana karantar da usulul aqida ne ilimin aqida ne yake karantarwa shi yasa zaka ga yanzu wannan littafin baya tsawaita sharhin maganganun usul din ne amma sai ce maka ga inda zaka je ka sha bayanai dangane da kwaramniyar amma nan usul din ne shine ahlus sunna sun yarda da kaza sun yarda da kaza sun yarda da kaza wannan malami da yake sharhi da takhriji da ta'aliki shi kuma sai ya ce na daga cikin aqida ahli sunna yarda da kaza a yadda zo a kaza a kaza a kaza amma su wani ga abin da suka ce su wani ga abin da suka ce su wani ga abin da suka ce ko ma ka karanta littattafai kaza ka karanta littattafai kaza ka karanta littattafai kaza kana buƙatar ka samu natsuwa ka karanta abubuwan sannan abin ya dahu a cikin zuciyarka ka iya suranta shi sannan ka gabatar da shi amma ba kawai a'a kai ka karanta kaza kawai shi kenan kai ma kaga za ka iya istiklalantuwa da haka wannan shine ijtihadin da malamai suke inkari a shi shine abin da bahaushe suke cewa wane ne wane ne dan masara ana goyonka kana gemu Allah ya kyauta na'am to shi ne sai malam yake cewa gashi nan ka karanta littafin al-i'tiqad na al-Imam al-Baihaqi shafi na 77 zuwa 79 da kuma fatawa ta Ibn Taymiyyah mujalladi na 8 shafi na 286 zuwa 287 da Lawami'ul Anwar al-Bahiyya a mujalladi na 1 shafi na 245 da Al-Ain wal Asar shafi na 41 da kuma Maqalatul Islamiyyin shafi na 256 257 da at-tamhid lil baqillani da kuma littafin at-tamhid na baqillani wannan littafin wato kamar danyen barkono ne a idan mu'tazilawa eh littafin na tsammanin na ɗauke shi na yi gida da shi don littafin la haula wala quwwata illa billah karamin littafi ne bai wuce blogul maram ba amma kamar ɗanyen barkono ne ake buɗe idan mu'tazilawa ana goga musu a ce kuma kasu sosa na fata an gane eh. shafi na ɗari uku da saba'in da uku zuwa ɗari uku da saba'in da shida da usuluddin na bagdadi a cikin shafi na ɗari da arba'in da biyu zuwa eh, ɗari da arba'in da hudu da kuma sharhu usulul khamsa wannan sharhu usulul khamsa littafi ne na mu'tazila ina tsammanin ba na manta ba abu ali aljubba yayi shi kato ne guda haka shafi na ɗari bakwai da tamanin da biyu zuwa ɗari bakwai da tamanin da hudu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka kun ji wannan don haka aƙidar ahalus sunna ita ce duk wanda ka ga an kashe shi to ba a yi wa Allah rige ba game da ajalin shi ajalin shi ne yayi ita kisar hanya ce daga cikin hanyoyin da Allah ya ƙaddara ake mutuwa kenan in ka fahimci haka ko da an waye gari ba a kashe shi ba zai waye gari dole ya mutu da wani sababin da Allah ya nufi ya sabbaba a ƙarƙashin haka kaga kenan a wurin Allah babu bambanci tsakanin wanda aka kashe da wanda ya mutu da wanda ya faɗa ruwa da dukkansu ɗaya ne a wurin Allah sai dai in an zo yanzu hukunci na fiƙihu game da ina hukuncin wanda ya kashe wani wannan wani abu ne daban amma game da tafiyar ajali ko jinkirin ajali wannan kawai sababi ɗaya ne a wurin Allah don Allah shine musabbibul asbab Allah ya taimaka ila an kala haka dai malam yayi ta magana yayi ta magana in kaga haka gaya ce wato malam yayi ta maganganu har ya kai ga inda ya ce wato shi Abu Ali ai Abu Abdullah ibn Khafif al-Imam Muhammad Abu Abdullah ibn Khafif har aka kai inda ya ce wa mimma na'taqidu na daga cikin abubuwan da muka kudurce anna yanzu yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya lallai Allah na sauka a kowane dare zuwa sama ta duniya fi sulusin lailil akhir a ɗaya bisa uku na ƙarshen dare fa ya dahu sai ya shimfiɗa hannun shi fa ya ƙolu ya ce ala halmin sa'ilin ko akwai mai roƙo alhadis mala yace ka karanta hadisin yana cikakken tahriji dangane da abin da ya shafi ainihin wannan hadisi amma dai a nan a jimillance yana ce maka ainihin wato ka duba Bukhari da ainihin Muslim ina fata an gane ba kuma ta ba mun karanto a can baya a inda ya zauna ya ainihin wato bayyana bayani dangane da tafrijin wannan littafi a hadisi ɗaya bayan ɗaya Allah ya taimaka kun ji lokaci na farko daga cikin lokutan da ya tabbata cewa Allah na sauka walailatan nufi. da kuma daren sha biyar ga sha'aban to a nan dangane da daren sha biyar ga sha'aban jama'a akwai karatu mai tsawo da zabi shi nan yace ai lailatan nisfi sha'aban wa qad bayyana al-ulama li hadha abwaban mustaqilla malamai sun kulla babuka dangane da saukar Allah madaukakin sarki a daren lailatul nisfi sha'aban ومن هؤلاء daga cikin waɗannan malamai akwai addara kutuni al-imam addara kutuni fi kitabin nuzul a cikin littafin shi an-nuzul littafi ne dan karami yana nan muna da shi anan والدارمي في الرد على الجهمية ده الإمام الدارمي التي يسمى الرد على الجهمية وغيرهم وغيرهم ده وأنسوا معلمان والحديث الوارد في هذا hadisin da ya zo dangane da cewa Allah na sauka a lailatul nisfi min sha'ban ja'a min turuqin muta'addida ya zo ta hanyoyi ne mabambanta wa bi alfazin mutaqariba da kuma lafizza waɗanda suke kusantar juna min ha daga ciki ma rawahu abubakar siddiq akwai ainihin wato hadisin da sayyidina abubakar siddiq ya ruwaito radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda kala yake قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي إرادة أمين الله ثبت عدريش ياتي ينزل الله ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا الله نا سوكا أدرن شاد يرجع شعبان هي سنة دنيا فيغفر لكل نفس غافر قوة rai إلا إنسان في قلبه شحناء sai mutumin da yake da ganin ƙyashi kowa a zuciyar shi au shirkun billahi azza wa jalla ko kuma mutumin da yake da shirka ga Allah a zuciyar shi rawahu darimi fi radd ala al jahmiya darimi ya rawaito wannan a cikin littafin ar-radd ala al jahmiya a cikin shafi na 69 وابن أبي عاصم ده الإمام ابن أبي عاصم في السنة أتكلم كافٍ في كتاب السنة أجزء نتأي شافي نتأي بيو ده أشرين ده لمبا ta ɗari biyar وابن خزيمة في التوحيد الإمام ابن خزيمة أتسين كتاب التوحيد مجلد نتأي شافي نتري أكد عشرين دشدة والدار قطن دار قطن ما رويتوش أتسين في كتاب النزول شافي نتري ده همسن دبير زوى تري ده همسن دبقوي وابن عدي ده الإمام ابن عدي في الضعفاء أتسين أمين واتو لتاسن شيء الضعفاء واتو الكامل في ضعفاء الرجال a mujalladi na biyar shafi na biyu ɗaya da ɗari tara da arba'in da shida wa ƙala wa abdulmalik ibnu abdulmalik sai shi ibnu abin yace sai dai kuma shi abdulmalik ɗan abdulmalik ahadu rijalin sanad ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin isnadin ma'arufin bi hadal hadis an san shi da wannan hadisi kowa ya san shi ya ruwaito shi wala yarwihi anhu ghayru amr ibn al-haris idan ba amr dan haris ba babu wanda ya ruwaito hadisin da gare shi wa huwa hadisin munkarin bi hadha isnad wannan hadisi kuwa in dai wannan isnadi ne to munkari ne intaha maganar da aka samo daga malam ibnu adiyin ta kare malam yace hakanan haka nan allalika'i fi sharh usul i'tiqad ahli sunna a juz'i na biyu shafi na 438 lamba ta 750 وأبو نعيم ده الإمام أبو نعيم في ذكر أخبار أصبحان أتكن تاريخ أينهم واتو لاباران أصبهان جل جنبي شافي نأكو والبزار ده الإمام البزار في مسنده أتكن لتافنش المسند ميسونا كشف الأستار كتياي كشف الأستار أصل سونا مسند البزار كينا أمجمد mujalladi na biyu shafi na ɗari lamba ta dubu hudu da ashirin da biyar ya kala shi bazar sai ce la ma'alamuhu yurwa an abi bakrin mu ba mu san wannan hadisi an ruwaito shi daga abubakar ba illa min hadhal wajihi. sai ta wannan ainihin fuska ya qad ruwa an ghairi abi bakrin amma an ruwaito shi ta hanyar wani sahabin banda abubakar amma ta hanyar abubakar iyakarta kenan waccan hanya ta abdulmalik dan abdulmalik kaji ibn abin ya kashe ta sai shi bazzar yace ko da ita kuma an samo hadisin ta hanyar wani sahabin da abubakar amma dai sai yace wa a'la man rawahu abubakar mafi girman wanda ya rawaito shi to ainihin ne abubakar wa in kana fi isnadihi shay'un ko da yake akwai yar matsala a cikin isnadin shi fa jalalatu Abu Bakr yuhassiduhu daraja Abu Bakar za ta kyautata wannan hadisi wannan magana ba daidai ba ce wa Abdul Malik laysa bi ma'ruf shi kansa Abdul ma ba sananne bane wa qad rawa hadha al hadith ahli al ilm wa ihtamaluhu sai wannan hadisi malamai sun ruwaito shi kuma sun ɗauko shi sun sa a cikin littattafansu. قال الهيثمي عقبه haitami da ya zo ƙarshen wannan hadisin da ya ruwaito shi sai ce kuntu ni ko sai na ce haza kalamin saƙin wannan maganar banza ce Don kawai an ce abubakar siddiqu shi ya ruwaito hadisi sai zama dalilin kyautata shi ai matsalar da ake magana kafin a kai da abubakar a cikin isnadin ga mutumin da yake munkari ne wa ya sanar da mu cewa ba ɗauko sunan abubakar aka aka rakkaba ba kawai ma'ana wannan bai isa ya zama dalili ba na ce ce wannan maganar banza ce ta faɗi intaha wa bakarahu abu ya'ala to kaga irin waɗannan maganganu ƙananan ustazai in suka ji sai su ga ab to ga bazzar ya yi zagi ai ga ga ga alhaisan ya yi zagi akan maganar bazzar ba ya zagi bazzar ba ne ita maganar ce yake cewa maganar banza ce a ilimi ba madogara ba ce shi shi yasa waɗannan irin littattafan jama'a bi mujarradin mutum ya iya karatun larabci in ba ya koyi karatun su bane in ya shiga ciki sai fito ya zama mara kunya saboda irin waɗannan kalmomin da yake ji a'a malaman na ƙoƙarin nuna munin abin ne ba suna ƙoƙarin su nuna ma wanda ya maganar ba ne munin magana ce kamar liman ne ya haukan mimbari sai jirgin ashar sannan sai fara ba. ba yadda ba a yi a ce tun da ya yi ashar ɗin nan to ba komai a sai a ce amma ai bai kamata ba ashar ai maganar banza ce to sai wani ya ne maganar banza a ce sosai kuwa ashar akan mimbari ai ba ta dace ba to wani sai ɗauka cewa to ai rena liman wani kuma sai ɗauka to ai tun da liman ne a rabu da shi mana an sake dawowa maganar ɗazu to malam dai abin da yake cewa ya wa zakarahu abu ya'la al-imam abu ya'la ya ambaci wannan fi ibtal at-ta'wilat a cikin littafin shi mai suna ibtal at-ta'wilat a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar قال رواه الثقات من طرق مختلفة amintattu suka ruwaito shi ta hanyoyi masu saɓani da juna wa alfazin mukhtalifa da kuma lafuzza masu saɓani da juna haddasanahu abul qasim al'imamu abul qasim shi ya karantar da mu wannan hadisi a zahiri a tabar yake nufi bi isnadi a tabarani kai bi isnadihi an abi bakr siddiq ya kwararo isnadin shi har zuwa kan abu bakr siddiq fa zakarahu sai shi abu ya ala ya ambace shi malam ya ce yadda afahul bukhari bukhari ma ya raunata wannan hadisin min tariqi abdul malik ibn abdulmalik ta hanyar abdulmalik dan abdulmalik din nan unzur mizan al-i'tidal ka duba mizan al-i'tidal mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da tara ɗari shida da hamsin da tara da lisanin mizan a mujalladi na hudu shafi na sittin da bakwai kun ji littattafan da za ka duba to in aka ce bukhari ya raunata shi akwai gidadanci tare da mutanen mu ce to bari su duba sahihul bukhari ba a sahihul bukhari za ka duba ba in ka ji irin wannan na ɗaya za ka tafi littattafai ne na jarhu wa ta'dil na biyu in ba haka ba ka tafi littattafan da imam bukhari ya rubuta shi da kanshi na jarhu wa ta'dil kama at-tarikhul kabir at-tarikhul awsat da as dukkan waɗannan littattafan kun gansu ga su imam bukhari da kanshi ya rubuta su to a irin waɗannan za ka iya samun waɗannan maganganu na ainihin al al-Bukhari al-Kabir da al-Awsat kaga al-Kabir al-Tarikh al-Kabir kaga al-Awsat yanzu za ka iya samun waɗannan maganganun na Bukhari sannan sai kuma wannan ɗan ƙaramin littafi abu Abdu'afa wal Masrukin na Imam al-Bukhari a nan ne ake samun ƙirƙiran waɗannan maganganun in ba haka ba sai almajiran shi ta karanta littafin turmi. Tirmidhi yana ruwaito maganganun Bukhari game da raunatawa da inganta wasu hadisai sannan a makarantar nan akwai wani littafi da muke da shi wanda ainihin wato Bukhari aka tattara maganganun Bukhari dangane da hadisan da ya raunata ba a cikin sahihul Bukhari a cikin waɗannan tafan ba mujallabi uku wato tafan kamar yadda nake faɗi ba za a ji daɗin su ba sai an yi zaman shirya su ina fata an gane to a lokacin ne za a ji daɗin karanta su insha Allah ta'ala littafi ne mujalladi uku yake ɗauko maganganun Imam Bukhari game da hadisi kaza mai rauni ne hadisi kaza Bukhari ya inganta shi ya yi kama Bukhari da sahihai ko wani ne wani ne da shi مجلد الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير الجامع الصحيح to a nan za ka iya samun kyakkyawar waɗannan maganganu a sunan dai jama'a aikin aiki ne ba wallahi billahi aikin aiki ne shi yasa nake gaya mana wannan aikin ba zai yiwu da wannan hayaniyar ba eh wani ya wani ya maru wata musulma a tashar mota a Gusau za a yi zanga-zanga sai ka ce Allah ba da sa'a ustazu to malam ba za ka zo ba eh ku je Allah za mu ci gaba da addu'a shikenan kawai amma in dai za ka biyo wannan to kana nan za ka zo ka tsufa za ku fara rikici da yaran anguwarku saboda su sun zauna ba su hayaniya ba sun yi karatu kai kuma za ka da ka ce kowa ya san mu mai kawo suna anguwar nan kwarai Allah ya saka da alheri amma kuma yanzu baka santa ba dan wato mutane sun kasa ganewa kun ga wannan sunna ko ba a karatunta a gama kullum ana yi ne shi ne kawai kamar yawar kace ba wanda zai ce tun da ya saka kati da ya sa MTN ɗin shi har abada shi kenan yana ta magana ne kawai kullum pay as you go haka ko <laughs> yahuwa yi ma wannan ilimin haka pay as you go wallahi in ka daina yin karatun wata biyar kai da kanka sai ka rena kanka kafin wani ya rena ka kai da kanka za ka rena kanka za ka ji kasu su kurkuce to ya kamata ku san wannan وذكره الحيثمي في المجمع الإمام الحيثمي يا أم بكيونا أتكلم لكاف مجمع الزوائد أتكلم مجلد نتقوس أم فهمت شافي نفس التندبير وقال سيتي رواه البزار وفيه عبد الملك ابن عبد الملك آه بزار يروي شي أتكلم شي أقوى عبد الملك أن عبد الملك تكون إيرو وننفع na daga abin da ke jan hankalinka sai ka tashi ka matsa bincike na musamman ka ji kowa ya tashi sai ya ce abdulmalik dan abdulmalik din nan sai ka fara jawo ƙananan littattafai irin waɗannan na su dara kutumi dara kutumi me ya ce abdulmalik dan abdulmalik din nan da haka ne fa za ka fara aikin Ka ga an matsa kowa ya ce abdulmalik dan abdulmalik din nan sai ka ce kai bari mu ga wane ne shi ne menene suka faɗi a kan shi sai kai ƙoƙarin sai ka binciko maganganun malamai masu ɗimbin yawa game da abin da suka faɗi game da abdulmalik ibn abdulmalik ɗin nan to daga nan ne sai ka ga to yanzu kai ka gane asalin maganar ɓangaren abdulmalik abdulmalik ibn abdulmalik ibn harun abdulkarim Ibnu abul mukhariq abu umayya kenan ga alama don kun ganin ba tsayawa ne ba bincike ne na bincike ba kawai ta safuhi ne ga alama dara kutsuni ma bai kawo shi ba to amma ka ga littafan da ya ɗibo mizanul itidal wane ne duk da ka duba za ka gani a ciki to sai ka tsaya sai ka ga menene gaskiyar lamari ne game da matsalar hadisin sai ga abdulmalik ibn abdulmalik ne na daga cikin wanda ake faɗi ina fata an gani to kaji ya ce وفيه عبد الملك ابن عبد الملك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يضعفه عبد الرحمن ابن أبي حاتم يا فتيش أتكل التافن الجرح والتعديل أما بيرون تاشبا وبقية رجاله ثقات sauran mutanen da suka ruwaito hadisin amintattu ne yanzu kenan kaga menene haisam yake so ya ce maka abdulmalik ibn abdulmalik din dai shine wanda ya kamata a tsaya a yi bincike a kai domin ya ce ibnu abi hatim da ya kawo an fahimta bai rauna tashi ba rashin raunata tashi ba dalili ba ne kai sai ka matsa ka ga me malamai suka ce to dai kun dai ji wannan riwaya abubakar gaskiyar lamari riwayar abubakar riwaya ce da'ifiya don haka aje ta gefe guda wafin babu an aisha amma a ƙarƙashin wannan matsalar ta cewa Allah na sauka a daren sha biyar ga sha'aban aisha ma ta ruwaito wa zakarar qissataha inda ma tabi'atin nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama ila baqiya Aisha ta ambaci kissarta a lokacin da ta bi annabi zuwa baƙi'a. Annabi ya fita sallallahu alaihi wa alihi sallama da umarnin Allah zai wa muƙabartar a addu'a tsakar dare. Sai Aisha ta tura barira. Barira ta je ta ga annabi ya tsaya ya daɗe sai ta ga shiru. Babu ɗan aike babu wanda aka aikawa. Sai ta bita. Da ta bita da ta je sai ta ce ta dawo gida. ita sai ta tsaya tana ganin annabi sallallahu alaihi sallama yana addu'a an fahimta wasihi a cikin wannan riwaya qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce inna allaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min sha'bana ila sama'i dunya Allah yana sauka a kowane dare na sha biyar wato a daren sha biyar ga watan sha'ban zuwa sama ta duniya fa yaghfiru li aksara min adadi sha'ari ghanami kalb sai ya ainihin wato yi gafara ga adadin mutanen da ya fi yawa fiye da gashin awakin bani kalb wato banu kalb suna da dabbobi waɗanda za ka gansu masu gashi cukus ɗin nan to fiye da adadin irin wannan gashi na dabba Allah yake gafarta wa mutane rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi rawaito wannan hadisi mujalladi na uku shafi na 116 lamba ta 739 eh, kitabu sawm a littafin uh, sawm babu ma a fi lailatul nisfi min sha'ban qala tirmidhi tirmidhi da kanshi da ya rawaito hadisin aisha ku kiyaye sai kuma ya ishara ga hadisin abubakar yace wasil babi an abi bakr as a ƙarƙashin wannan matsalar da Aisha ta ruwaito to babanta ma Abubakar ya ruwaito yanzu kai ka san wanne ne hadisin Abubakar da ake magana an fahimta sun maƙala sannan sai turmi ya ce hadisu Aishata la na'rifuhu illa min hazal wajihi wannan hadisi na Aisha ba mu san shi ba wato a iyakar sanin mu ba hanyar da aka ruwaito shi sai ta wannan ainihin hanya min hadisil Hajjaj ta hanyar ainihin hajjaj wa sami'tu muhammadan kuma na ji malami na muhammad ya'ani al-bukhariya wato bukhari yudha'ifu hadha al-hadith yana raunata wannan hadisi to yanzu kuma wannan magana ta ba mu labarin bayan bukhari ya raunata wancan riwayar aisha eh, abubakar a nan kuma ya raunata riwayar aisha waƙala sai bukhari ya ce yahaya ibn abi kafirin yahaya dan abi kafirin wanda ya zo a cikin isnadin aisha lam yasma min urwa bai ji daga wurin urwa ba wato kenan yahaya dan abi kafirin ne yace daga urwa urwa daga aisha to yahaya din almajirin almajirin aisha bai ji daga almajirin aisha din ba sai kuma malam yace ce wal Hajjaj ibnu arfa shi kuma hajjaju dan arfa lam yasma min yahya ibn abi kafirin shi ma kuma bai ji daga yahya dan abi kafirin ba yanzu kaga kenan imam al-bukhari na zargin isnadin aisha yana da inqita'i tsakanin ainihin yahya ibn abi kafirin da malamin shi urwa sannan hajjaj dan arfa da nashi malamin yahya dan abi kafirin kaga matsaloli biyu intaha bayanin da aka samo daga bukhari wanda turmizi ya ba da labari ya ƙare don haka kaga hanya Aisha ma tana da me tana da ainihin matsala sai ya ce warawahu ibn maja al-imamu ibn maja ya ruwaito wannan hadisi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da hudu lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da tara kitabu iqamati salati wa sunna fiha babu ma a fi lalati nismin sha'ban wa ahmad ahmad ma ya ruwaito shi a mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da talatin da takwas wadara kutuni fi kitabin nuzul dara kutuni ma ya ruwaito shi a cikin kitabin nuzul shafi na ɗari da sittin da tara zuwa ɗari da saba'in da biyu wallalika'i da lalika'i fi sharhu usul itiqadi ahli sunna a mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da takwas lamba ta ɗari bakwai da sittin da uku والمزي ya ما يروي توش في تهذيب a cikin تهذيب الكمال mujalladi دين ɗaya في ذا ريه دا تلاتين دا دا عشرين دا بيار wa busiri malam busiri ya faɗi fi misbahi zujaja a cikin misbahu zujaja a cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari huɗu da ainihin wato arba'in da bakwai ya ce isnadu hadisi abi musa ba'ifun hadisin abi musa to isnadin shi mai rauni ne kaga nan kuma busiri yana ishara zuwa ga wata riwayar daban ita ce ta riwayar abu musa al-ashari an fahimta sai ce li ba'ati abdullahi bin lahi'a saboda raunin abdullahi dan lahi'a to abdullahi dan lahi'a asalin shi siqa ne amma hadisin shi yana zama mai rauni ne in an samu ba ɗaya daga cikin abadila ko kuma ɗaya daga cikin waɗanda malamai suka bincika suka tabbatar da ainihin riwayar ba wannan kuma zai kai mu zuwa ga wata sabuwar matsala kenan wa tadlisul walid ibn muslim da kuma tablisancin alwalidu dan muslim Wala walahu shahidun min hadisi aisha sai ya ce amma hadisin aisha zai yi shaida shi rawahu tirmidhi wa ibnu majah tirmidhi da ibnu majah suka ruwaito shi kai ka ji hadisin Aisha kuma ka ji matsalolin da ke ciki yaya zai yi shaida wannan sai malam ya ce wato. wannan yanzu kyakkyawar sura ce ta me ta wata magana da na fara muku kuma zan karasa ta insha Allah ta'ala a yanzu wannan magana ita ce ka yadda aka yi kace-kace da isnadodi na wannan riwaya riwaya abubakar riwaya aisha riwayar abu musa sai kuma ya ce ba da aidan an ali ibn abi talib har wa yau akwai riwaya daga ali dan abi talib wa kasir ibn murra da kasir dan murra wan bur sunan ibn majah yace ka duba littafin sunan na ibn majah ko a mujalladi na daya a shafi na ɗari hudu da arba'in da hudu da kuma kitabun nuzul liddara kutumi shafi na ɗari da sittin da tara zuwa ɗari da sittin da takwas ɗari da sittin da biyar zuwa ɗari da sittin da takwas ka ji duk da wannan kayaniyar ko sai ƙarshe sai ya ce wa qad sahahahu al-albani bi majmu'i hadhihi turuq da tattaruwar waɗannan hanyoyin albani ya inganta shi unzur silsilatar sahiha silsilatar ahadisar sahiha ya ce ka duba silsilatul ahadisar sahiha mujalladi na uku shafi na ɗari da talatin da biyar zuwa ɗari da talatin da tara lamba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha hudu dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha hudu da kuma takhriji kitabu sunna ibn abi asim juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu zuwa ɗari biyu da ashirin da uku da bari mu tafi cikin silsila sahiha din mu Ina ta buga mana misali jama'a. Anya waɗanda za su tsaya su wannan binciken zama za su iya fita zanga-zanga? <laughs> wato ina ta wasu abubuwan sai nan gaba za ku gane abin nan din shafi na ɗari da talatin da biyar shafi na ɗari da talatin da biyar ga shi shi kanshi albani bari ku da ya kulla babi sai ya ce ma saha fi lailatin nisf abin da ya inganta a cikin game da lailatin nisf mun shafi yace yattali Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min sha'ban jami'i لجميع illa إلا لمشرك أو mushahin. Allah na leƙowa ga halittun shi a daren sha biyar ga sha'aban sai gafarta wa dukkan halittun shi sai dai mushiriki wato kafiri ko kuma mai ganin ƙyashi to gashi nan duk waɗannan riwayoyin jama'a kun ga da farko dai sai fara cewa hadisun sahihun ruhuya an jama'atin min sahaba min turuqin mukhtalifa yashuddu ba'daha ba'dan wa hum mu'az ibn jabal wa abu salabat al-khushani wa abdullah ibn amr wa abi musa al-ash'ari wa abi huraira wa abi bakr as-siddiq wa auf ibn malik wa aisha kaji jumillar sahabban sannan sai bi ɗaya bayan ɗaya fara takrijinsu ɗaya bayan ɗaya shi da ya kawo magana abdulmalik ɗin nan ha cewa haisam ya ce abdulmalik ɗan abdulmalik zakara hubnu abi hatim fil jarhi wa ta'dil wa lam yudha'ifu wa baqiyatu rijalihi siqatun sai albani ya ce kaza qala haka waɗannan malaman suka faɗi da bazar da shi da ainihin haisami wa abdulmalik haza amma wannan abdulmalik ɗin nan قال البخاري في حديثه نظر بخاري يأتي أقوى مغانا غمد حديثه يريد هذا الحديث كما آه في الميزان yana nufin wannan hadisin dan haka cewar Bukhari bai magana ba kaza kaza ga ta nan gashi nan dai duk kana buƙatar ka zo ka karanta ka tattauna ya ba da amsoshi akan duk waɗannan maganganuwa na ya raunata kaza duk gashi sai da ya ba da ansa a kai ƙarshe sai ce وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب والصحة تثبت بأقل منها عددا yace za a iya tabbatar da ingancin hadisi da mafi karancin hanyoyi irin wannan ma balle sun kai wannan ma damat mas'ala min ad-da'f shadid kama huwa sha'an fi hadha al-hadith fama naqalahu ash-shaykh al-qasim rahimahullah fi islah al-masajid عن أهل التعديل والتجريح أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح فليس مما ينبغي الاعتماد عليه أقول ببن مالمي سلفيني العلامة القاسمي أتكلم للتافن إصلاح المساجد albani kuma ya yi takhrijin littafin ya yi ta hakikin shi yana nan cikin littafan mu dinnan a makarantar nan a cikin wannan littafin shi al'allamatul qasim yake cewa malamai sun ce babu wani hadisi da ya inganta game da lalatin nisfi min sha'ban zani yace bai kamata a dogara ga wannan magana ba wala in kana ahadun minhum atlaqa misla hadha alqawl fa inna ma utiya min qibalin التسرع وعدم وسع الجهد جهدي لتتبع الطرق على هذا النحو الذي بين يديك yace in ma haka ga wani malami ya yi irin wannan maganar to gaggawa ce da rashin yin haƙuri sannu akan hankali abi hanyoyin hadisin keke da keke a bincike su na haka ya tabbata jama'a na haka shekara talatin da ta wuce akwai almajirin albani mai suna muhammad musa nasar yanzu profesa ne ya manyanta shi shi kai kusan shekara saba'in a duniya ya rubuta littafi ainihin menene eh, hidayatu wane ne wane ne yana magana akan fi lailatin nisfi min sha'aban a ciki ya tabbatar da ingancin wannan hadisi amma kuma ya tabbatar da cewa ba wata shari'a ba wata sunna ba wata ibada ba wani celebration da aka hukunta ai ba wani shagali falalar daren ne kawai aka faɗi amma ba a ce a tashi a sallawa ba a ce a tashi a azumi ba ba a ce wannan ma shine daren Isra'i da Mi'raji ba wanda yan Shi'a da sauran yan bid'a suke abin wanda ke neman gamsasshen bayani ya samu wannan littafi sannan ya samu littafin as-sunan wal mubtadi'at ya tsaya ya tattauna da littafin as-sayful qati'il niza dan haka ku kiyaye faɗin falala ta lokaci ko ta wuri idan kuma ba a faɗi wata ibada da ake ba to yin wata ibada ta musamman da tunanin wannan falalar to kuma wannan wata bid'a ce kamar masjidul khaif da ke mina akwai masallaci da ka je ka yi jifan shedan ka da ko za ka tafi jifan shedan gashi nan hagu da kai kuma ka da gashi nan dama da kai annabi ya ce annabawa saba'in sun yi sallah a cikin shi shikenan tarihi ne ya faɗa ba a faɗi wata falala ba sai in sallah ta kama kai ma ka yi sallah ka je ka yi jifan shedan misali karfe ɗaya ka fito sai ka zo ka yi sallah a zahar a wurin shikenan ko ka je ka yi da magariba ka zo ka yi sallah amma ba a ce ka tashi takanas ka je kai sallah a wurin ba saboda an ce annabawa sun yi ko kuma a ce ka kintaci yin sallah a wurin saboda haka a je a yi jifa dan a yi sallah a wurin duk ba faɗi haka ba saboda haka ku kiyaye akwai bambanci tsakanin an faɗi falalan lokaci da kuma me za a yi a wurin yanzu lailatul qadri an faɗi falalatta an kuma faɗi falalar ibada a cikinta amma lalat nisfi min sha'ban lalata ake faɗi kuma kaji aka ce Allah zai gafarta kowa cikin halittun shi ne sai mushriki sai kuma musulmi mai ganin kyashi mai hasada Allah ya taimaka na'am eh na ba eh na'am eh a to abin cewa shine da can yana shirka sai ya ce bari ya tuba kafin lailatin nisfu min sha'aban madalla amma kuma in ta wuce fa zai dawo ne to kaga tur da wannan tuban idan kuwa a'a bari ya tuba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa eh, menene wal tanzur nafsun ma qaddamat li sai ka tuna gobe din nan gobe kiyama ake nufi to ta iya yiwa yau kai ka mutu shikenan matsala ta faru kana jiran goban ne kawai ta zo maka ba za ka iya gyara batun da ka mutu don haka bar ka tuba yanzu yawwa ko kuma wannan ganin kyashin babu matsala amma in za ka tuba ne don ka ci falalar lailatin a sha'aban ta wuce kuma ka sake koma ba ta da amfani na malam ce me na. na. wanne a akwai bambanci mana wannan yana magana kowane dare ne wannan yana magana sau ɗaya ne a shekara shi ne bambancin amma a jimillance suna tabbatar da saukar ubangiji na'am na'am yawwa to wannan ita ce kaziyar da ya kamata a koma a duba a cikin hadisin leƙowa ya yi magana shi kuma ibnu taimiyya a nan in ka duba ya magana ne akan sauka ko to amma bari ka je abinda wajihin kafa hujjar ibnu taimiyya ne yana tabbatar da a ina Allah yake a sama yake to nan na daga abin da ya haɗa hadisin nuzul da wannan hadisin cewa Allah ɗin a sama yake tun da gashi yana leƙowa amma shi ibnu taimiyya nan ya kafa hujja ne a matsayin yana sauka ta wannan fa matsala ɗaya ce aka kwankwatse ta mai wahala akwai wadda ta fita wahala satanan ya ce wa ashiyata arafa da kuma yammacin arafa yammacin arafa Allah yana sauka eh ibnu taymiya ya nuna nan ma Allah yana sauka to nan ma kuma yanzu zamu ji dambarwar da malamai suka yi dangane da wannan hadisin duk da yake dambarwar ba ta kai waccan ba gashi ne yake cewa wa ashiyata arafa haka kuma mun kudurta cewa Allah yana sauka a kowace yammaci na arafa gashi ce alhadisul warid fi nuzulihi ashiyata arafa sabaqa takhrijuhu takhrijin ya gabata a shafi na ɗari uku da ɗari uku da hamsin da takwas an fahimta ɗari uku da hamsin da takwas ko na tsammanin ko an samu kuskuren rakamin ne yace kullu hadha an-nuzul wad-dhahk wa hadhihi al-mudaha na'am yace warada hadha hadis ana an Aisha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah wa annahu la yadnu Allah yana kusanta bayan shi shine muhallin shahid na sauka din thumma yubahi bihimul mala'ika sannan Allah ya ce wa mala'iku ku dubi waɗannan ga ina alfahari da su fa yaqulu sai ce ma za a ra arada haula menene waɗannan suke nufi rawahu muslim waɗannan bayi da suka zo suka taru a filin arafa me suke so suna neman gafara ne muslim ya ruwaito wannan hadisi a mujalladi na biyu shafi na ɗari tara da tamanin e ɗari tara da tamanin da biyu da ɗari tara da tamanin da uku lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas kitabul hajj ina fata an gane saboda haka kun ji hadisin ya tabbata a ina a cikin sahihu muslim to bari ku ji inda dambarwar take bari mu karanta a nan ya ce wa qad ja'a tasrihu bin nuzuli ashiyata arafa hadisin muslim bai fito karara ya bayyana sauka ba ya ce Allah yana kusantowa ne ga bayin shi to kusantowa ga bayi za ka iya fassara ta da sauka haka ibnu taymiya yake nufi za kuma ka iya fassara ta kusantowa ba kusantowa ta ainihin wato sai ya sauka ba kamar yadda yake cewa inni qarib to anan dai gashi sai malam yake cewa an samu hadisi ko lafazin da yazo da tasrihi din bin nuzuli ashiyata arafa fi riwayat ibn manda a cikin riwaya ibn manda fi kitab tauhid a cikin kitab tauhid littafin ibn manda kitab tauhid shi ma yana nan muna da shi a makarantar nan Allah ya taimaka gashi nan ya kawo mujalladi na uku ko juz'i na uku shafi na ɗari uku da ɗaya lamba ta ɗari takwas da tamanin da biyar wa abi ya'ala fi musnadihi da al'imamu abu ala a cikin littafin shi al-musnad a mujalladi na hudu shafi na sittin da tara lamba ta dubu biyu da casa'in wa ibn khuzaima fi sahihi? da al'imamu ibn khuzaima a cikin littafin shi as-sahih a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da sittin da uku lamba ta dubu biyu da ɗari takwas da arba'in wabnu babba fil ibana Da al'imamu ibnu babba a cikin al'ibana a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da talatin da biyar wa sabuni fi aqidati salaf da kuma ainihin sabuni a cikin littafin aqidatu salaf a shafi na talatin da takwas lamba ta sittin da bakwai wa ibn hibban fi sahihihi da al-imam ibn hibban a cikin as-sahih sai yace ka duba al-ihsan wa kun san ibn hibban da ya rubuta littafin shi wani malami ibn buhbal ko ne sai ya zauna ya ainihin ya aikin wato tsara shi haka to a cikin mujalladi na tara shafi na ɗari da sittin da hudu lamba ta dubu uku da ɗari takwas da hamsin da uku wa Fahawi da al'imamu Fahawi. في شرح مشكل الآثار أشرح مشكل الآثار أتكم دينه إشراسي نألي دشاهده دبزار في مسنده كشف الأستار مجلد نبي شافينا أشرند تقوى لنبا تدبو إيدا دلي إيدا أشرند تقوى والبغوي في شرح السنة دا الإمام البغوي أتكين شرح السنة مجلد نبقى شافينا دلي إيا دا مسند ترى لنبا تدبو إيدا دلي ترى جتلاتين دا وحسنه ابن مندا الإمام ابن مندا يا kyautata wannan hadisin ba fa hadisin muslim ba mai maganar dunuwi hadisin da su suka ruwaito mai maganar nuzuli <coughs> sai ce al'ihalatu sabiqa a duba references ɗin da suka gabata littafan da ya ambata a can ina ya faɗi littafin ibn manda sai ka je ka duba uh, uh, al'ibana sunan littafin kenan guda biyu ne akwai al akwai as duk suna nan a makarantar nan ga sunan a cikin ainihin wato Walhaisami hakanan haka al haisami fil majma' a cikin littafin shi al-majma' a mujalladi na hudu shafi na sha bakwai Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to kun ji yanzu yana tabbatar mana da cewa Allah yana sauka kuma yana kusanta bayan shi a yammacin arafa na fata an gane sannan sai ya ce wa zakara hadisa fi zalika shi malam abdullahi ibn khafif ya ambaci hadisi akan haka an fahimta jama'a sa'an nan ƙala sai ce wa na taƙidu an Allah kallama Musa taklima kuma mun ƙudurce mun yadda cewa Allah ya yi magana da annabi Musa magana magana da kasan magana Allah ya yi da shi wattakhadha Ibrahima khalila kuma ya ɗauki Ibrahim babban bawa makusancin shi wato babban masoyi wa annal khullata ghairul faqar kuma hulla ba ta nufin ma'anar faƙar yanzu raddi yake ga 'yan uwan shi sufaye domin abdullahi ibnu khafifin in kun tuna can da makaranto an ce sufi ne amma yana kan sufanci na sunna to sufaye su ne suke cewa hulla ɗin abin abinda suke nufi da faƙar shine talauci irin wanda sufaye suke nufi la kama qala ahlul bid'a gashi sai ce ba kamar yadda yan bid'a suka faɗi ba gashi ya ce wal khulla hiya kamalul mahabba al mustalzima min al abdi kamal ubudiyya lillah abin da ake nufi da khulla shine cikakkiyar soyayya wadda ubangiji ke nuna wa bawa wadda shi kuma za ta lazimta bawan yayi cikakkiyar ibada ga Allah ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه شي الله إن ينونا وباي خلا تو ينا نسن تكر كسنتوش شي رب نيغا بايش أنغاني ودن ديكي سنسو سكي سنشي bayi in aka ce suna da hulla ga Allah wato suna da ƙauna ga Allah ƙaunar da za ta lazumta wasu bautawa Allah Allah in aka ce yana da hulla ga bayin shi wato yana da cikakkiyar rububiya gare su wadda ta sa yake son su su ma suke son shi duba littafin majmu'ul fatawa mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da uku da kuma mazhabu ahli sunna wal jama'a ko yace wa mazhabu ahli sunna wal jama'a wasfullahi bil mahabbati wal khulla ala al wajhi la'iq billahi subhanahu mazhabin ahli sunna da jama'a shine siffanta Allah da soyayya da hulla ƙauna a bisa yadda ta dace da shi Allah mai tsarki wa ankaratil jahamiyyat wal mu'tazila hadhihi sifa mu'tazilawa da jahamawa sun yi inkarin wannan sifa wa ta'awwalatha sai suka yi musu ta'awili ala ma zakara al muallif kamar yadda malamin ya bayyana kamar yadda ibnu taymiya ya bayyana suka ce annal maqsuda minha al-faqr wal haja ce hulla hulla to suka ce abin da ake nufi kawai shine talauci da bukata an gane wa awwalu man hufiza anhu inkaru zalika al ibn dirham al-ja'd dan dirham babban zindiki shine wanda aka fara haddacewa yayi inkarinta dama mun ji tarihin shi a can baya ba ma guje ne ya shiga yahudanci ya zauna ya yi karatu hannun yahudawa iyaye da kakanni kaza kaza suka batar da shi ya zo ya shigo addinin musulunci ya kawo wannan rudani allazi qatalahu Khalid ibn Abdullah al-Qisri wanda ainihin wa al-Qasri Khalid dan Abdullah al-Qasri shine amirul mu'minina ainihin kufa ya kashe shi ya ce unzur ya ce ka karanta shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar a can baya kenan mun karanto magana wanzur alfatawa ya ce ka duba littafin ainihin alfatawa a mujalladi na shida shafi na ɗari hudu da saba'in da bakwai da mujalladi na goma shafi na sittin da shida zuwa eh, saba'in da ɗaya da shafi na ɗari biyu da biyu da shafi na ɗari biyu da hudu da kuma sharhu tahawiyya a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da hudu zuwa ɗari da sittin da bakwai da kuma juz'i na biyu mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da casa'in da hudu da shafi na ɗari uku da casa'in da takwas da kuma alkashaf littafin alkashaf lizzamakhshari na zamakhshari ka gani da mu'tazali ne dan ka je ka gani daga hannun mai abun a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da sittin da shida zuwa ɗari biyar da sittin da bakwai jama'a kun ji don haka aƙidar ahlus sunna sun yadda Allah yana da hulla to mecece hulla an siffanta Allah da ita ita ce Allah yana da rububiya shi ya halicci bayi shi ke gudanar da su sakamakon wannan sai Allah yake son waɗannan bayi kuma suke son shi to kuma ana siffanta bayi da hulla in an siffanta bawa da khalil kamar Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda mukami ne ba kowa yake da shi ba sai su biyu din nan wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya dauki Ibrahim matsayin khalil a cikin hadisi kuma annabi ya ce inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahima khalila ni ma Allah ya dauke ni khalil kamar yadda ya dauki Ibrahim to waɗannan hulla kun ji siffarta soyayya ce ta musamman wadda a cikin bayi kaf ba bawan da ya samu irin wannan sai ainihin Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam anan za mu kwana sai an zo karatu na gaba amma kaga yan bid'a kaji yadda suke siffanta ta cewa ainihin ai hulla din wato kawai alfaqar to faqar in sun siffanta bayi da faqar wato bayi da ke matukar bukatuwa zuwa ga Allah to shin za kuma siffanta Allah da wannan ma'anar to daga nan za gane inda lahnul qawli yake cikin yan bid'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye anan ne za mu kwana insha allahu ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka